A ƙarshe dai gwamnatin jihar Kaduna ta tabbatar da kisan da aka yi wa mai martaba sarkin numa na Malam Gambo Makama da mai ɗakin shi. Da yake jawabi ga manema labaru babban mai magana da yawon gwamna Malam Nasiru Ahmad ɗan rufayin jihar Kaduna Malam Samuel Alwan. Ya ce jami'an tsaro sun tabbatar da wannan kisa na sarki mai daraja ta biyu da ke masarautar Numana a ƙaramar hukumar sangan kudancin jihar Kaduna. Mun kira wannan taron manema labarai ne domin mu yi maku bayani akan bayanai wadda jami'an tsaro da kuma sauran masu ruwa da tsaki suka wa gwamnatin jihar kaduna game da kisan gilla wadda wasu wadda har yanzu ba san ko su wane ne ba suka wa mai martaba sarkin numana malam gambo makama da kuma uwar gidansa a gidansu da ke nan karamar hukumar sanga da ke nan kudancin jihar kaduna to gwamnatin jihar kaduna ta yi allah wadai ah, da wannan kisan gilla wadda aka wa shi mai martaba da kuma mai dakin sa ah, wannan abin bai mana daɗi ba domin shi wannan sarkin yana ɗaya daga cikin mutane wadda suka ba da gudumawa na ganin cewa an samu mamman zaman lafiya a masarautarsa da kuma jihar kaduna ah, baki ɗaya gwamnati tana son ta tabbatarwa mutanen jihar kaduna musamman ma waɗanda suke masarautarsa da cewa an ya an ba da umarni ga jami'an tsaro da duk wani abu wanda ya kamata su yi na ganin cewa an kama waɗanda ake zargin su da yin wannan ta'asar bacin haka kuma muna kira ga mutanen jihar kaduna musamman ma waɗanda suke da bayanai wadda ya shafi wannan ta'asar da su taimakawa gwamnati da kuma jami'an tsaro da muhimman bayanai to wani irin matakin tsarkake tsaro gwamnatin jihar Kaduna ta ɗauka game da wannan harin kisan gilla da aka kai? Da muka samu wannan bayanin an sake jibge jami'an tsaro a wannan masarautar. E, na biye da shi kuma shine gwamnati ta turo jami'an gwamnati manyan jami'an gwamnati musamman ma waɗanda suna kusa da wannan gurin na biye da shi kuma shine akwai wannan hukumar ta jihar kaduna wadda aikin ta shine wanzar da zaman lafiya wato kaduna state peace commission akwai ma'aikatanta akwai shugabannin wannan a hukumar wadda a yanzu da muke wannan magana suna nan suna aiki na tabbatar da cewa an fahimci juna bincike ne kawai zai iya tabbatar da takamamme menene ya faru to kagan idan mutane suna daukan eh, doka a hannuwarsu ya kagan wannan bai dace ba ba kuma za a fahimci takamamme me ya faru to shi yasa muna kira eh, da cewa duk wani abu wanda ya kamata a yi gwamnati da jami'an tsaro suna nan suna wannan ayyukan kuma a yanzu da muke wannan magana da ku akwai jami'an tsaro wadda amma arya an tura su can muna son mu tabbatar masu eh, da cewa a zauna lafiya kara ɗauki dauka a hannuwar mutane. Dama dai yankin kudancin jihar Kaduna da ke yawan fama da tashe-tashen hankula ya ɗan samu zaman lumana kafin wani hari da aka kai a jajibirin Kirsimeti. Sai kuma ga wannan harin kisan gilla na sabuwar shekarar 2018 ɗin da muka shigo. Wanda wannan ya kawo tambayar da wasu suka fara yi shin ko yaushe ne za a kawo ƙarshen tashe-tashen hankulan da ake yawan samu a kudancin jihar Kaduna? Isa Lawal Ikara, Mudar Amurka, daga Kaduna a Najeriya.